Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya da kuma tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis 16 ga watan Agustan shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Hafsat dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya janye yancin da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa. masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa a yau alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben trump paul manafort ya aikata laifukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a boye kanan labaran kenan aka saurara to a cikin shirin namu ne za ku ji cewa yanzu haka al'ummomi da suka koma yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan boko haram a arewa maso gabashin najeriya na kokawa game da batun rashin katukan zaɓe. domin wayanda suna da shi dama su rasa kad nasu don guduwa hijira a wayan kuma da suka bara gida akoko na gidaje fatinan babu har ila yau dai a najeriya ganin yadda 'yan kasashen waje suka mamaye guraben ayyuka a kasar asusun raya masana'antu na najeriya ya yi wani haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya don horar da matasa mun lura cewa ana ta ce ba aiki ba aiki kuma mutane na nan da yawa ba wujen da za a sa su aiki sai muka yi muka hada gwiwa tare da united nations in akwai mu kuma da shirin sai bango ya tsage amma kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya janye 'yancin da shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa, kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa. Haka kuma ana nazari akan 'yancin samun bayanan sirri na waɗansu tsofaffin jami'ai da suka hada da tsohon daraktan hukumar leƙen asiri James Clapper da tsohon shugaban hukumar FBI James Comey da kuma tsohuwar mai baiwa gwamnatin Obama shawara kan harkokin tsaro Susan Rice da kuma tsohon shugaban hukumar tsaro Michael Hayden da kuma tsohuwar mataimakiyar Attorney General Sally Yates. Sanarwar ta shugaban ta zargi Brennan da nuna wasu halayen yadda da basu kamata ba waɗanda suka wuce gona da iri. Ta shafin Twitter Brennan ya bayyana wannan mataki da shugaban ya ɗauka a matsayin wani yunkuri na rufe baki da hukunta duk wasu masu sukar gwamnatinsa wanda hakan wani abu ne da ya kamata ya sa damuwa ga duk wani ɗan Amurka. Brennan wanda ya kwashe shekaru 25 yana aiki da hukumar leƙen asirin ta CIA ya rufe martaninsa da faɗin cewa kimata ta wuce damar da nake da ita ta duba bayanan sirri. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa a yau Alhamis kan ko tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a ɓoye. Manafort zai iya fuskantar hukuncin ɗauri na shekaru fiye da goma idan har aka gano ya aikata laifukan. Masu gabatar da ƙara da lauyoyin da ke kare Manafort sun gabatar da hujjojinsu na ƙarshe a jiya Laraba, inda masu gabatar da ƙarar suka ce rayuwar Manafort na cike da ƙarairayi yayin da yake son rayuwar jin daɗi da kashe kuɗi. Mr. Manafort ya yi karyar ba shi da kuɗi a lokacin da yake da su, haka kuma ya yi karyar cewa yana da kuɗin da ba shi da su, a cewar wani mai gabatar da ƙara Greg Andres. Amma babban lauyan da ke kare Manafort Richard Westlin ya faɗawa gungun masu taimakawa alƙalin yanke hukunci cewa ya kamata a wanke manufar daga laifukan da ake zarginsa da su ya kuma ce gwamnati ba ta iya gabatar da hujjojin da suka nuna cewa manafat ya aikata laifukan da ake tuhumarsa da su ba wanda shine ka'idar tantance cewa mutum ya aikata laifi a dokar amurka Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani sansanin hukumar leƙen asirin Afghanistan da ke Kabul kwana ɗaya bayan da mutane da dama suka rasa rayukansu sanadiyar hari da aka kai wata makaranta a babban birnin. Banhar Mayer mai bawa ministan harkokin gida shawara ya shaida wa murya Amurka cewa 'yan kunar bakin wake hudu ne suka kai harin na yau Alhamis. Ya ce ɗaya ya tarwatsa kan shi ne inda sauran ukun kuma aka kashe su yayin da suke gama da jami'an tsaro. ya kuma kara da cewa jami'an afghanistan uku sun raunana amma babu farin kaya ko ɗaya da ya samu rauni Akalla mutane 34 ne suka rasa rayukansu a wani harin kunar bakin wake da aka kai makarantar Mawud Academy da ke bangaren 'yan Shi'a. A ranar Laraba a yayin da suke jarrabawar shiga makarantar gaba da sakandare. Kungiyar Taliban ta musanta sa hannu a cikin harin daga bisani kuma kungiyar ISIS wacce dama ta saba kai hari ga 'yan shi'a a Kabul ta ɗauki nauyin harin. A safiyar yau ne 'yan kungiyar Taliban suka kai sumami wani sansanin soja da ke Baglan a arewacin Afghanistan, inda suka kashe jami'an tsaro arba'in. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Mali mai ci a yanzu Bubakar Kaita ya sake lashe zaben kasar da aka gudanar. Duk da cewa kaso 34 cikin 100 ne kawai suka fito zaɓe saboda tsoron tashe-tashen hankula da 'yan ta'adda ke kawowa. Sakamakon da aka fitar a yau Alhamis ya bayyana Kaita a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar a ranar Lahadi, inda yi wa abokin hamayyarsa Samaila Sise mummunan kayi. Ministan harkokin kasar Muhammad Ag ne ya bayyana sakamakon zaben. Resulta, Monsieur Ibrahim Bubakar Keita Ya ce sakamakon zaben Malam Ibrahim Bubakar Kaita miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da casa'in da takwas da ɗari shida talatin da biyu ko kuma kaso sittin da bakwai da ɗigo ɗaya cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. Malam Sama'ila Sise dubu ɗari takwas da saba'in da tara da ɗari biyu da talatin da biyar ko kaso talatin da biyu da ɗigo takwas cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa. Na gode muku da sauraro. Labaran duniya ke aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara rahoton namu daga arewa maso gabashin Najeriya inda a yanzu haka al'ummomin da suka koma yankunan su da kwato daga hannun mayakan Boko Haram ke ci gaba da kokawa game da batun rashin sabunta katukan zaben su. Daga yau la Ibrahim Abdulaziz na da karin bayani. su dai waɗannan al'ummomi da suka koma yankunan nasu da kwato daga hannun mayakan boko haram a najeriya na koka ga hukumar zabe ana da ta yi allah ta dube su da ido rahama wajen samar musu da katunan zabe kafin zuwa ƙarshen wa'adin da hukumar zaben ta ƙara na ƙarshen wannan wata na agusta mista da male da majalisar wakilai ne ma da ke wakilta madagal da micika ya ce yanzu haka akwai ɗaruran jama'ansu da ba su da katunan zabe ga kuma lokaci na ƙurewa lamarin da ya ce kama iya hana su gudanar da zabe. Eh, a kasashen madagali da micika su samu problem da voters card mm. domin wayanda suna da shi dama su rasa card nasu don guduwa hijira mm. ah, wayan kuma da suka bara gida akoko na gidaje nan babu so shi yasa ah, muna ta kuka muna ta complain ma INEC su ba mu special attention so muna kira da babban murya mutane madagali su fito su dauki wani zarafin su sabbata katin su domin katin zaɓe shine karfin mutane mu kuma muna roƙo har yanzu INEC da suke kara yawan ma'aikata a madagali da cika domin a daɗa a rajista mutane domin a wayan kasashe biyu dukkan su komawa gida suka yi dukkan kowa da ana gudu gida amma yanzu Allah ya kawo soki a samu da a koma gida ya kamata a ce gwamnati ta yi abin da ya kamata su ma domin mutane su samu sauki a wannan sabon katin. To wai kome hukumar zaben ta INEC ke yi ne game da irin waɗannan al'umma a yanzu? Barista Kasim Ganagadam da ke ma zama kwamishinan hukumar zabe a jihar adama ya ba da tabbacin cewa dagali shi garin madagali da kaina na je muka yi muka yi stakeholders meeting a can garin kuma sarkin gari da kowa da kowa an haɗu kuma akwai zaman dai lami lafiya alhamdulillah muka muka yi taro kuma aka fara rajista din kuma ina ji a shekaran jiya ma an yi rajista kan mutane wanda ya fi dubu haka kuma ka san dama can din ana rajista a gulag ba wai ba a yi a madagali local government bane mm-hmm. ana yi a gulag din amma kuma madagali gari madagalin ma mun je mun yi rajista mun yi wajen kwana kwana tara a can so kaga alhamdulillah kuma an ji an yi lafiya kuma muna kai yanzu haka muna ana rasashin agula yanzu haka yan siyasa kungiyoyi da ma shugabannin addini na mako kira ne ga jama'a da fito domin sabunta katin zabe Suleiman MD Numan wani matashin dan siyasa ya ko bai na katin zabe ne da makamin kawo sauyi ba wai na fitina ba mutane su yi hakuri su fito maganar katin zabe din nan ne dalili ya sa kake ganin ko da wani lokaci muna iya fitowa muna iya tsayuwa mu kira game da katin zaben nan kada mutane su gaji kuma kar ya kasance su ɗauki abin akan cewa su wani abu fa kamar bai da wani muhimmanci wannan abu muna tabbatarwa har ga Allah katin zabe abu ne mai muhimmanci abu ne kuma wanda ya kamata mutum ya tabbatar ya mallake shi saboda haka wannan katin zaben nan shi zai tabbatar maka akan cewa wanda kake so ya wakilce ka da wanda kake so a ranka da wanda kake so ka bashi gudunmawa ko a unguwanku ko a garinku ko a lokal government ɗinku ko a kasa gaba ɗaya ba zai yiwu ba sai da katin zaben nan saboda haka muna daɗa kira don Allah mutane su fito maganan katin zaben nan kada su yi wasa da wannan wannan dama ne ta riga ta samu. To wai ko kawai yanzu mutum nawa ne ma ba su karbi katinan zaben nasu ba a jihar Adamawa? hailayo yau dai ga kwamishinan hukumar zaben kasim gani gaidam su wanda suka yi saura wanda ba karɓa ba akwai dubu ɗari da ishirin da uku wato wanda ba karɓa ba kenan wanda kuma aka yi rajista nasu bara wato su mun samu kati kamar ishirin haka a kawo mana to yanzu a cikin wa'annan din an riga an karbi bakwai saura dubu casa'in da shida wato idan ka haɗa gaba ɗaya katin da suka yi saura nan jihar adama muna da kaman kati kati biyu da dan kai haka ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a nigeria To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. To har yanzu muna tare da Najeriya inda a wani kokari na samar da sana'o'i ga matasa asusun raya masana'antu na kasar ya yi wani haɗin gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya don horar da matasa. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana. da yake jawabi yayin taron manema labarai a nan abuja darakta janar na asusun masana'antu na najeriya wato itf sa joseph ari ya nuna damuwa ganin yadda 'yan kasashen waje ke mame guraben ayyukan da ya kamata a ce 'yan najeriya ne ke yin su abin ke nama da sa a halin yanzu suke haɗin gwiwa da majalisar ɗinkin duniya don samarwa 'yan najeriya ayyukan yi na hannu mun lura cewa ana ta ce ba aiki ba aiki kuma mutane na nan da yawa ba wajen da za a sa su aiki sai muka yi muka hada gwiwa tare da united nations industrial development organization mun ce to a zo mana mu duba ko akwai wuraren da akwai aiki sai mun zo mun lura cewa aiki akwai amma mutanenmu yanwanmu nigerians ba su da isheshen aikin na hannu wanda zai sa su samu shiga a cikin wayanan wuraren da ya kamata kuma mun lura ne cewa akwai wurare shida da akwai wurin aiki aiki amma ba mu samu isasshen Nigerians wanda suna da skills za a samu kosawa a cikinsu a ce ya kamata su samu aiki irin wannan ba kagan aiki ta wurin gine-gine aiki ta wurin wata construction aiki ta su gyaran hanya sa joseph ari ya ce kawo yanzu itf ta horas da dubban dubatan matasa 'yan najeriya inda suke dogaro da kansu ta hanyar ayyuka daban-daban na hannu to sai dai kuma wasu na ganin hukumomi irin su nde da makamantansu na kusan aiki iri ɗaya da itf abin kenan da ake ganin suna yin abu guda akan haka ga abin da sa joseph ari ke cewa ya kamata da mun zo tare mu duba wani bangare ne wanda nda ya kamata ta yi wani bangare ne ya kamata itf ta yi wani bangare ne wayansu majami'ar din ko mene za su samu su yi idan mun zo tare mun gan abin da kowa zai iya yayi idan mun haɗa gwiwa tare zaka gan komai ya tabi daidai shi sa na ah, yin godiya da gwamnati na shi president muhammadu buhari gc cfr yadda ya kawo policy din na ease of doing business. A ba bayan nan dai asusun na ITF ya bullo da salon zuwa ga matasa mata da kuma nakasassu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo na cewa karfe 11 da minti 15 na safe ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro tare da fata kuna cikin ƙoshin lafiya da wadata Jummai Ali ke farin cikin gabatar da sai bango ya tsage. shugaban kwamitin yaɗa labarai na majalisar wakilan najeriya ɗan majalisa abdulrazak namdas zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa salamu alaikum suna aminu alhaji kawo a gidan buga a karamar hukumar lafiyar nasarawa wanda aka san sani da aminu mai alayyan huka kamar ba tambaya ta ita ce shin a majalisa in za su zartar da doka sai an samu kashi nawa ne cikin yan majalisu za a zartar da abin zama doka a ƙasa in kuma mafirin jaye za a samu kamar mutum a ake samu a majalisa ya zama doka tambaya ta ta biyu tsakanin yan majalisa da senate su ko ministoci na ɓangaren shugaban kasa sun akwai wani zama wanda suke yi na sirri tsakanin su ba tare da yan ƙasa sun sani ba wanda zai tattauna ya sayar da kasa gaba ko kowa ba su yi tambayoyi na kenan To, bari ya baka ansa. In ana yin doka, ana kamar yanzu kudiri wato bil kenan in an kawo doka a majalisa ana mata karatu na farko a turance first karatu na biyu second rigin, karatu na uku shine ne reading an da ake wucewa amma abin da ke faruwa in an yi na biyu ana tura kudirin zuwa kwamiti ana a yi muhawara a kai a kira shi public hearing kenan in an yi muhawara an kare za ba da shi majalisa to ka abu biyu ne akwai wani kudurin da muna kiran shi kamar yadda constitutional mata abin tsarin mulki wanda za a ɗauki dole ne sai an samu kashi biyu zuwa uku cuta kenan hmm. kashi biyu eh, a cikin uku in an samu wannan kafin wannan ta wuce a lokacin shi yasa za a iya a yi kuriya a tabbata mutane nawa suka amince da wannan to in ka yi zabe ba wanda ake yi shi da baki muna kiran shi ka voice vote wannan sai a ji sauti wanda suka amince in sun suka fi yawa ta wuce a zama doka zai wuce eh, a ce gashi a in kuma wanda sautin su bai da yawa su ne su ba sun faɗi shi ne gaskiya amma wai su amma yanzu ana kiran shi iri na ah, tsarin mulki a kasa lokacin da muke gyaran tsarin mulkin kasa ta Najeriya ba za ka yi shi a cikin da sauti ko voice vote ba dole ne ana neman mu yi bukada kuriya a zan eh, za ka danki ma akan kwamfuta sai mun tabbata muna da cuta kafin nan ya zama doka wannan shi ne gaskiya abin da yake faruwa ya zama kuma sai shugaban kasa ya sa hannu in shugaban kasa bai sa hannu ba bai zama doka ba in kuma ya fi sa hannu in ya dawo mana da maganar a majalisa in mun ga cewa mu kuma za mu iya mu samu cuta a biyu kashi uku in za mu iya samu mu za mu iya mu amince da shi za mu iya mu yi kuriya a kai don samu abin zai iya zan fito shi ne gaskiya. To tambayar shi ta biyu. Akwai tambayar sa na biyu. Eh. Ko cewa muna zama ne ministoci da Eh, da yan majalisa mu zama fashe mu ya tarara da majalisa da tafi da sanatoci eh ai bangaren zakasuwa yana nufin kuna zama na sirri tsakaninku da ministoci da shugaba tattaunawa wato zaman da ba wani eh, eh, eh muna yin shi da kisan bayani shi da kisan ce shugaban kasar shi ne shugaban zakka so haye shi ne shugaban najeriya amma a fatan zuwa shi yake yin komai da komai amma zai iya aika a kira yan majalisa amma yawanci a dukkan mu za a kira shugabannin mu. sai a zo a zanna in shugaban kasa yana da wani abu za mu yi mu zanna shugabannin mu su zanna da ministoci a fahimci juna akan wani abu ana iya yi wannan har da ana iya yi ina iya tunawa a kasafin kuɗi na dubu biyu da sha bakwai a wani lokaci a alfahariya shugaban kasa ya ce to an zanna za a aiki ministoci guda biyu uku da kuma mu kuma a majalisa muka zabi wasu yan majalisa da sanatoci lokacin shi deputy speaker na deputy shi ne yake chairman na kwamiti din a mataimakin speaker kenan na majalisar tarayya an je an zanna inda shugaban kasa yake ganin cewa akwai matsala an je an duba kafin aka zo aka gyara aka nema shugaban kasa ya sa hannu a kasafin kuɗi so muna iya zama amma zama nan ba kika yi shi ba amma ana yi ba da ana yin shi kullum kullum da rashin fahimta juna tsakanin bangaren takaswa da bangaren majalisar dokoki da yanzu an cima wannan mu da yanzu an fahimci juna. To me tambaya na gaba matso kai tambaya ko? Salamu alaikum. Sona na Sambo Jibril Sambo jada, wanda aka ce san dan fa Jibril jada. Tambaya na shi ne a nan. Na farko tambaya na shi ne nan, menene hasar don bankin. yan majalisa ne kan duties sai yan majalisar wakilai da kuma yan majalisar dattawa idan dokoki ne kamata akan yan majalisar wakilai su yi sannan kuma dokoki da dokoki ne kamata yan majalisar dattawa su yi tambaya na biyu na gaba shine kwanakin baya majalisa ta gayyaci shugaban yan sanda wato inspector general na yan sanda kasa wanda yake bayyana a gabanta shin wani doka ne ta ban majalisa ko wani dokar da ba ta hurumi ta dauki wani mataki a kan shi ne ko babu muna so mana wannan bayani na gaba kuma sai kuma masu magana tambar wanda ya shafi tsakanin ita majalisa da hukumar zaɓe wajen asalin soya asalin jadawalin zabe wanda suke kiya cikuci a cikin su a tsakanin su su waye ne suke da hurumi tsara da zaɓe ko gyaran iska kan wannan shin ainihin ne ko majalisa ne tambayarka ta farko ya ba da ansa zai baka ansa game da tambayarka ta biyu da ta uku. to eh, mutum daga maganan inspector general police shi shugaban police na ta iya suna yawancin a fannin da tare ne suka a senate aka kira shi muna da hurbi kundin tsarin mulkin najeriya ya ba mu dama mu kira kowa a najeriya nan ya zo ya bayyana a gabanmu mu mishi tambaya wannan kundin tsarin mulkin yanta babu dama ba wai ana yin shi ne da wata marufa ba an shi ma harbi din bai ce wai ba mu da kurumin kiransa ba shi abinda da gaji yake magana lokacin da aka kira shi yake in an kira shi an shi ya aiki ka ne yake ba wai shi yake ba zai ba a ba ba wai yake ba da hurumi yi ba amma muna da hurumi mu kira mutum mu yi shi tambayoyi Eh, in dai abin da zai sa na gyara ƙasa ne na ci gaban ƙasa ne na kawo zaman lafiya duk abin da zai haka da rikici mu yi gyara muna da hurumi da kira shi mu tamba balle man kana aikin ci a dole za a kira wannan shi ne na ba da wannan ansa maganar INEC hurumin doka ina so mutane su kanci wannan akwai abin da muke kiran shi electoral act electoral act na dubu biyu da goma majalisa ne ta yi wannan dokan ita ce act of parliament ya zama doka kenan don haka dokokin nan da ake cewa na a sake zabe ya kamata mutane su fahimta in ta ce majalisa ba ta da hurumi ta saka ta yi dokoki ta yi doka akan yaushe za su waye za fara zabe ko ba za fara to dan ba mu da ma hurumi ma yin muhawara akan electoral act ma kenan amma in har muna da dama mu yi muhawara a kan electoral kuma mun yi shi kuma ana aiki a kai yanzu don muna mata gyaran fuska ina gan ba laifi ba ne ko doka ta amince a yi dai abu nan ba zai zama doka ba in yanzu kamar kwanakin bayan da muke so a yi doka har yanzu makudirin tana majalisa don kada kawo rikici mun raba dokar da za a yi da tsarin zaɓe ma'ana ko a fara da shugaban kasa ko a fara da 'yan majalisa ko a fara da gwamnoni wannan an mun kira shi a cikin ordering of election act eh, to ita mun yi shi daban don kare shafi sauran ayyuka mai kyau da aka sa ta mutane za su ga wannan a siyasance ne yi shi amma duk da cewa muna da hurumi ai in yan majalisa mu ba amince ba sai ba za ta zama doka ba in kuma mun amince da shi an kai wa shugaban kasa bai sa hannu ba ba ta kuma doka ba so mu muna da hurumin shugaban kasa muna da hurumin in ya ne in mun dawo muna da karfi mu yi kuri'a mu samu biyu kashi uku mu raye sai a yi shi amma maganar doka kan amma ranar da za a yi zabe ranar zabe wannan kundin tsarin mulkin najeriya ta faɗe shi karara cewa aiki ne na ainihin amma don a duba tsari yaya za a yi wannan aikin ne. Abin da ya sawwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. To a gaida Jummai Ali da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email. Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Salisu Isa Fana jihar Kebbi Najeriya da Hamza Galadima birnin Kebbi. Suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. don Allah ina kira gwamnanmu na jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu da ya yi wa Allah da annabi ya biya ma'aikatan jiharsa ta Kebbi kuɗin hutu. Domin wallahi albashi kaɗai ba sayan gero da dawa da masara ballantana sayan ragon layya. Ba shakka tallafin da kasar Jamus da sauran kasashen Turai suka yi alkawarin ba kasashen da matsalar bakin haure ta shafa yayi daidai. Ganin cewa yawancin matasa da ke faɗi tashi a game da wannan matsala ta bakin haure na kukan rashin aikin yi da fatan za a saka ido sosai wajen ganin an samar da ayyukan yi ga matasa. Yana da wahala iya shawo kan matsalar. sako daga sani mai lange-lange waya wuri da hamza galadima birnin kebbi sai sakon gali raja faki inda ya ce assalamu alaikum voa hausa Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon bullar cutar kwalara a ƙananan hukumomin bebeji da gwarzo da ke jihar Kano kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta amin. Fata na garin Lamiri muna fatan nasarar da sojojin Najeriya suka fara samu a jihar Zamfara na fafatakar barayin shanu da masu garkuwa da jama'a za ta ɗore har izuwa sauran yankunan da har yanzu suke fama da waɗannan hare-haren na ba gaira ba dalili. sai sako na ƙarshe ce assalamu alaikum murya amurka muna yi wa ɗaukacin alhazan ƙasar mu najeriya da suka samu damar sauke farali fatan alheri tare da addu'ar allah ya damani da su gida lafiya sannan muna kira a gare su da su saka ƙasar mu najeriya cikin addu'a allah ya bamu zaman lafiya da shugabanni na gari tare da yalwatar arziki mai albarka amin sako daga abba dambam ɗan kishin ƙasa jihar bauchi ƙaramar hukumar dambam. Tuma da a gaida safina ta da so dangi da wasikun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga Hafsa dan mai suru da kai tattalin labarai. jam'iyyar zimbabwe mai adawa da mai mulki sun ce kotun tsarin mulki za ta saurari kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 22 ga watan agusta emerson nangwagwa ya kayar da shugaban 'yan adawa nelson chamisa da karamar rata inda jam'iyyar chamisa ta ce an samu matsala wajen kidaya kuri'un suna kuma neman a sake sabon zaɓe ko kuma a bayyana chamisa a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a ranar 30 ga watan yuli hukumar zaɓe da lauyoyin sun rubuta takardu kan a kori karar inda suka ce jam'iyyar adawa ta kai kara bayan da lokaci ya riga ya wuce kotun tana da kwanaki goma sha hudu ta yanke hukunci daga ranar da aka kai ƙarar an kuma ɗage ranar rantsuwar har sai bayan lokacin zaben da aka yi a cikin lumana ya sa mutanen zimbabwe tunanin samun canji bayan barin daɗaɗɗen shugaban ƙasa robert mugabe daga mulki A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya janye 'yancin da tsohon shugaban hukumar liƙen asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa a yau Alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a ɓoye. Masu sauraro nan zamu dasa aya sai kuma can anjima da daren Allah ya kai mu misalin karfe tara da agogon Najeriya da niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 rabi kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda zamu so mu ji rayuwanku akan me yasa ake cire 'yan siyasa daga kan mukamansu don sun sauya sheka za mu so mu ji ra'ayinku akan wannan idan allah ya kai mu a shirinmu na dare yanzu a madadin hafsat dan mai surata na gabatar da shirin da kuma jul lezard gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mu yau mr rob mclean ni ibrahim jarmai ke cewa a dakaci shirin yau da gobe